الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ترق وتر رمضان شكرا تدبو ليلة دريه لدى أربعين لبيو هجرية وانديداتي دا أشرين دا ديوة قوة أبريل شكرا تدبو 2021 miladiya muna zama na takwas darasi na takwas a cikin suratul hajji za mu tashi aya ta 25 karshenta inda Allah ce lallabina kafaru wai sujuna an da a cikin sura din nan arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Allah madaukin sarki yake cewa waɗanda suka kafirai ne kuma suna toshe hanyar Allah wa yasudduna an sabilillah wannan khabarun ne lil mubtada'in mahzufin ay wa hum yasudduna an sabilil al haram wa khabaru din zai zama inna wajen faɗinsa innal ladina kafaru din mahzufun li dalalati akhir al ayati alayhi kamar yadda a ƙarshen ayar yace na zikum min azabin alim abinda ake nufi masu hana mutane su je masallaci mai alfarma wannan masallaci wanda muka sanya shi ya zamanto wato sawa'an al'akifu fihi wal bad wanda yake mazauni da wanda yake zuwa daga waje duk ɗaya ne wajen samun falalarsa da samun lada to me dalilin da ya sa za a hana mutane a ce kasu je su ibada Allah tabaraka ta'ala ce wa man yurid fihi bi zulmin bi ilhadin duk wanda ya nufin barna ya nufin zalunci da barna a cikinsa shi haramin maka ko shi masallacin nufi kawai kamar yadda muka faɗa jiya sai mun ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi in ji Allah ɗanɗana masa nuziƙuhu min azabin alim Um, malamai Allah masu rahama sun yi bayani dangane da wannan uslubi da ƙur'ani ya yi amfani a kan wannan wato masallaci mai alfarma wasu daga cikin mutane sun tafi cin malamai cewa shi masallaci mai alfarma ko niyya kaɗai kwai baka aikata aikin ba sai Allah ya ma azaba akan niyyarka yani al-insani yu'aqabu Mayan yanwihi min al-ma'asi bi makkata wa in lam ya'malhu shi makka garin makka ya sha bamban da sauran garurruka ko niyyar sabo kai ba kai sabon ba niyya kawai to sai Allah ya ma azaba sabanin sauran wurare idan kai niya ba ka aikata ba Allah zai maka afuwa haka aka rawaito daga Abdullahi ibn Mas'ud daga Abdullahi ɗan Umar duka suka ce law amma rajulun bi qatli da wani zai yi niyyar ya kashe wani a makka ko a wannan bihadal bait a wannan ɗakin allah to wallahi sai allah ya yi masa azaba imam al ce wannan shine sahihin zance shi yasa allah tabaraka wa ta'ala ya karfafa ya kausasa harshe dangane da tsoratar da mutane kar a je har inda yake a yi saɓo abin tausayi ga wannan al'ummar tamu tare da wannan aya da aka faɗa da sharhi da fassara da malaman musulunci suka yi amma wallahi har yanzu mutane wasu daina zuwa wannan wuri suna sabon Allah suna barna kuma su tafi da niyyar su saba Allah din wasu malamai suna suka duk makan gaba ɗaya ne wasu kuma suka ce masallaci mai alfarma amma kar ku manta a cikin haramin maka ana sani kana dawafi wallahi kana yi kana duba yan kudinka a ugunka da ka ɗaure a cibiyarka da ihrami a jikinka kana kula da kuɗinka, in ba haka ba wani wallahi sai ya wacce kudin ina wa mai yurifihi bi ilhadin bi zulmin wata shekara ana cikin dawafi kurin sai aka ga wani jini yana ta diga a ƙarƙashinsa me ya faru ashe wani ɗan sane ne ya ga tudun kudinsa a nan a ƙarƙashin cibiyar su tunda ana ake daura kuɗi irin lalita din nan da ake daura kuɗi ya kai mai reza tukunna ya farke ta ashe cibiyarsa ƙarƙashin cibiyarsa ya yanke ya farke don ya tari kudin su zube a gindin haramin maka an kama wani mutum afon a gindin ɗakin kama an kama wani mutum yana ɗawafi yana bin mace ya matsayi mata yana binta allah ji kan shek da za'iri a masallacin annabi aka tambaye shi wannan fatawar me hukuncin wanda aka kama shi a gindin ɗakin Allah ana dawafi ana labbaik Allahumma labbaik ana kuka ana roƙon Allah shi kuma yana rungo mace yayi shiru tsofan na ya fashe da kuka yace la'natullahi alayhi kullum yace Allah ya tsine masa kawai bai ba da wata amsa ba kawai saboda hankali zai ɗauka mutum yanzu yana gurin na yana sabo na'am akwai mutanen da mutum yana dawafi ya daga hannu yana addu'a ba in ya ga yarinya mai dan haske a gefensa yana yana Allahumma Allahumma yana leƙa gaba ɗaya hankalinsa yana kanta ko ya ta yana ta kallanta kana dawafi kana gindin ɗakin Allah kana saban Allah to wannan in ya fita me zai yi me bai zai yi ba ana sata takalma a masallacin haramun makka ni ɗanan nake muku wazi an sha sace mu takalmi to wani ya ce a ɗan yi kinaya a ce ana sharewa daga ce haka yi ce wai a ce ana sharewa wai shara aka zo aka tafi da su to ni dai na ajiye kayana na sa alama da lamba da komai na dawo ban gan shi ba to an canja musu wurin ajiya to an ce aiki na ya to shi kenan ana canja mutane takal wajen ajiyar takalma su a harami akwai mutanen da alhazai ne za su ce bari in tafi da tsohon takalmi in na je in darje in zaɓi mai kyau saboda akwai waɗanda su a ƙasar su ba san ta takalmi ba ni ne da kayan afirka manyan wata talakawa muka san wai ana satin takalmi a ƙasashen da aka ci gaba ko mai takalminka za ka iya jefa da shi a ko'ina ka je ka dauka dauka yanka don haka yan waɗannan ƙasashen in suka zo aikin hajji ko umra ba su damu da ɗaukan takalminsu ba kawai za su bashi ne a ƙofa har yanzu akwai alhazan da suke barin takalminsu a ƙofar shiga masallaci so su a su ba san ana ɗaukan takalmi ba sai dai mutum ya zo ya ta duba kawai ba zai ɗauka an sace ba amma ni da kai kar ta san kar ne kai ta san kai ga san mun san ana sacewa ko mu ce mu barayi ne masu riban takalma ne ba kyau wannan yan ƙananan abubuwa ne da waɗanda suke yin kudin kujera musamman mutum ya tafi don yin sane da fuwan nayin wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmi yan sane barayi wallahi har biza suke su tafi don su cuci mutane da alhazan da suke zuwa suke zuwa suna neman mata ta tari wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin neman mata mutum yaje yana taɗi da wannan matan nan ta tari saboda ya ga sun ci sun ƙoshi suna shan madara sun yi haske kai da ka je umra kai da ka je aikin hajji ka shigaltu da fasad da barna ko mutum ya shiga ban ɗakin harami wani ya kuskure ya manta irin jakarsa ta kuɗi din nan ya kama ruwa ya tafi ya bari kai ma ka shiga kawai kenan sai ka ci kayan tsuntuwa ka ɗauke ka sa aljihun ka tafi shi yasa akwai waɗanda da yawa hajijiya suke zuwa su je su ci dawo duk wanda ya yi nufin barna a wannan hana masallaci mai alfarma an ce ana nufin mailan kaucewa daga shari'ar Allah da ladabban shari'ar Allah saboda zalunci da ƙin bin Allah Allah ya ce sai mun nannana masa azaba kenan duk wanda ya yi niyya kaɗai azabarsa daban wanda kuma ya niyya ya aikata suka ce ashaddu wa masiruhu akbahu wanda ya niyya kadai daban wanda ya niyya kuma ya aikata abin to makomarsa ta humuni to Allah ya kiyaye wannan bi ilhadin din wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin wannan bawon din aka ce za'ida ce kun ga bi bi da aka kawo din nan kamar yadda Allah ya ce a can cikin suratul mu'minun tambutu bidduhuni wa sibghin lil wannan bawon ɗan ko babu ita mun kalama. ilhadin bi zulmin bi ilhadin bi zulmin zulmin bi ilhadin ko wa ilhadin wani yake cewa hanna banu ja'atata hanna banu ja'adata ashabal falaj nadribu bi bisayfi wa narju alfaraj suka ce abinda ake nufi wa narju bil faraj kai yace hanna banu ja'data ashabal falaj nadribu bisayfi wa narju bil faraj sai ce bil faraj ana nufin wa narju al faraj kenan wannan ba wannan ƙara aka yi ziyada ce wato ko da babu ita zance zai iya tsayawa Allah ka raba min da wani sako da barna a cikin wannan ɗaki naka mai alfarma ko gurin wannan ibada kowa ya je nemi kusanci da Allah ya nemi Allah ya fi masa laifin su shi sannan sura sai ta ci gaba da bayani dangane da ginin ɗakin Ka'aba da kuma hukuncin tsarkake ɗakin Ka'aba da tsaftace shi sai Allah ce mu وإذ بوأنا na مكان ka ambata musu don su lura su ɗauki wa'azi lokacin da muka shirya wa annabinmu ibrahim ɗakin ka'aba muka shiryar da shi muka nuna masa kalmar ana tana nufin hayyana hayyana linabiyyina ibrahim muka shiryawa ko muka kimtsawa ko muka tanadawa annabinmu ibrahim makanan baiti ai makana baitin haram wurin ɗakinmu mai alfarma arshadnahu ilaihi muka nuna masa don ya gina shi Allah yana ba da labari ku tuna yayin da muka nuna wa annabi ibrahim muka muka faɗakar da shi muka wato wato shiryar da shi ga inda zai gina mana ɗaki da umarninmu saboda wannan ɗakin ya zama to masabatin linnasi wa amman inda mutane za su rinka zuwa suna dawo. muka ce da shi Allah tushir bi shay'a ya kai Ibrahim kada kai shirka da ni a wannan daki da komai Allah tabaraka wa ta'ala yi amfani da kalmar bawwa'a daga at ne at ana nufin an-nuzulu an-nuzulu fil makani sauka a wani wa bawwa bawwa'na li ibrahima yayin da muka sauke ibrahima a daidai wurin da zai gina mana ɗakin ka'aba fassara ta gaba kenan akan ce bawwa'tuhu manzilan ay anzaltuhu manzilan ko anzaltuhu fihi wa hayyatuhu lahu na kimtsa masa na shirya masa wannan wuri kuma muka bashi umarni babu shirka a wannan wuri wannan ayar an faɗe ta ne tun farkon asalin ginin ɗakin ka'aba kenan Um, wasu malaman tafsiri suka ce kalmar bawa a nan ana nufin Allah ya nuna masa wurin da zai gina ɗakin kenan hatta inda za a gina ɗakin kaban Allah ne ya nuna wa annabi Ibrahim arahu iyahu me ya faru wata iska Allah ya turo masa mai suna Hajuj, haka sunan iskar Hajuj? da ta zo sai ta share daidai inda ɗakin kaba ɗin yake sai ta share wurin sai ga alamar foundation na ɗakin ka'aba ɗin hatta zahar al'asasul awwal foundation ɗinsa na farko da mala'iku suka fara gina shi sai ya bayyana daga nan wasu malamai suka ce a to ashe ɗakin kaba mala'iku ne suka fara gino shi suka fidda foundation suka yi dbc ɗinsa iska ta binne shi shekaru da dama da allah ya so a daɗa maimaita ginin sai ya kawo wata iska sai ta share yashin ta share ƙasar wurin sai gashi annabi ibrahim ya ga foundation ɗin wurin sai allah ya nuna masa ce ɗora a nan ka ci gaba da ginawa kenan da gurin ya rushe ya ƙasa annabi ibrahim ya zo ya kama gininsa da shi da annabi isma'il wa idh yarfa'u ibrahimu da min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka sami'u sami'ul alim Ibrahim ibrahimu da min albayt sun ɗago ginin dan yana tubali yana jefa uban shine asalin yin gini Ka ga mai gini wanda yanzu an daina masu bulo sun hana wannan a yi tubali a ƙasa a jefa a cafke a gina a jefa a cafke a gina shi annabi ibrahim yana saka duwatsu ɗansa yana miƙo mai tubali yana tattoshewa shi ya gina wannan ɗakin ka'aba da ake yin dawafi bayan sun gama suka ce ya ubangiji ka karɓa mana rabbana taqabbal minna ka duba annabi guda biyu sun yi aiki na Allah kuma Allah ne ya ce a yi amma suna jin tsoron kar a karɓa ko ba za a karɓa ba suna yin addu'a in sun yi aikin su bisce Allah ya karba daga nan malamai suke cewa duk mai hankali idan yayi wani abu na ibada sai ce Allah ka karba dan in ya ga dama ba zai karba ba sai sa ake so in kai azumi suka ce Allah ya karba mana idan kai sallar nafila suka ce Allah ya karba mana idan kai sadaka sai ka koma gefe ka ce Allah ka karba dan wallahi zaka iya yi bai karba ba wata ilimiyar ka ba ta da kyau suka ce rabbana taqabbal minna da a tarihi an ce asalin ɗakin kaba nan inda yake a yanzu wuri ne na ɗaure dabbobi na tumaki na ƙabilar jirhum akwai ƙabilar larabawa jirhum shekaru can baya can kafin annabi ibrahim ya gina ɗaure dabbobi ake a wurin wace ƙabila ƙabilar jirhum ne suke ɗaure dabbobi a wurin to anan dai abinda ƙur'ani ya nuna mana annabi ibrahim an nuna masa wurin ba shi ya ƙirƙiri wurin yace bari yau Allah daki ba a nuna masa aka yi ya aka yi aka nuna masa kun muku bayani Allah ya shirya masa ya nuna masa yace shi ka gina mun anan nake so a mun dakin kaba wannan dakin kaban shine gurin da yake tsakiyar duniya inda za ka iya aunawa da mita gabar mitas ɗin da ka samu ta gabar da ta kudu da ta arewa da ta yamma duk iri ɗaya ne ba bambanci tsakiyar duniya ne tsaf kuma a daidai ɗakin kaban nan a sama can saman saman ƙarshe akwai inda ake cewa baitul ma'mur inda mala'iku su ma suke zuwa suna dawafi mu mutane muna dawafi kullum a wurin to mala'iku su ma kullum a can baitul ma'mur din suna yin dawafi manzo Allah ce kullum mala'ika dubu saba'in ne suke shiga su yi dawafi a wannan ɗaki na Allah a can sama baitul ma'mur idan dubu saba'in din nan suka tafi to insha Allah ta'ala ba za su sake dawowa ba gobe wasu sababbi Allah zai halitta su zo su yi to ya ka gani sai sa in ba ku bauta masa a ƙasa ba to za a bauta mai a sama in corona ta hana a jiya a wafi a ƙasa to a sama ana yi ko ba ka bane ba sai masu corona su je su hana cancin ko sun mala'iku su ma a can a ce ko akwai corona a wurin Allah ka mana ƙarshen wannan wannan lu'uba din Allah ubangiji ya kama da karshen wannan abu Allah kama da karshen wannan abu Allah ka nuna mana lokacin da zamu je mu bauta maka a wannan guri cikin yanci dazu wani yake min yake ce mu yace yace harami ba daɗi malam nace wai fa ce wallahi ba daɗi sallah a gurguje minti talatin da sallah isha'i da tarawih a gurguje nan da na minti talatin an kori kowa an rufe sannan sai ka yi bukin sai ka je da wani sai ka je da wani dole ne sai ka je da babbar waya tukunan na farko duk wanda zai shiga sai ya je da babbar waya suna da wani tsari zai ce tawakkaltu ko tawakkalna ko tawakkaltu sai ka je ka nuna sai ka yi bukin a nuna ma shin ka samu shiga in kai bukin za a ce ba za ka shiga ba yadda za ka yi bukin din jirgi in za ka yi tafiya yanzu in za ka shiga harami sai ka yi bukin kai sallah saboda corona corona ba inda ta ci kasuwa ta more irin makka da madina yanzu sun kafa doka ma ba ma mai shiga gudun nan sai an surkuma masa wannan allurar kawai in baka da allura baka da certificate na allura nan kawai baka shiga ba haka gurin yake lami ba daɗi mutane ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai can Allahu Akbar ko kuma ga muna yadda ka san ya juju da ma juju lafiyar mu kalau kuma ko ba ka bane ba daman lafiyar mu kalau an koro ta an koro ta Allah ya kore ta bata sami mu dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil da ma a ce akwai ranar da za a daina wannan abun to da dan dama dama a ce ai zuwa shekara gaba ne amma ba na sai lokacin da turawan suka ga dama su kam in sun ga dama za su iya kawo wata doka su ce kaza da sun faɗa kuma za a sauka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wuri ne mai matsayi wuri ne mai ɗaukaka wuri ne mai daraja Allah ya sanya shi zama matabatan linnas mai masaba marjiya a je a dawo duk duniya kowa ya je ibada yana shauki yana sha'awa ya je ya dawo ya je ya dawo wasu malamai suka ce mutum na farko da ya fara gina ɗakin ka'aba nan annabi ibrahim ne su a ra'ayinsu suka ce a gina shi dai a fito da shi a gan shi a fili annabi ibrahim ne ba wanda ya gina shi kafinsa ga wata aya da Allah ce rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram rabbana liyuqimus salah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim yace ya ubangiji na ajiye zuri'ata a wani kwari wanda bai da tsoro, inda bai baitikal muharram a wajen ɗakin ka mai alfarma yace na ajiye zuri'arka inda ba komai babu tsoro, amma sai ce a daidai wurin ɗakin ka mai alfarma a lokacin fa bai gina ɗakin ba shi ibrahim din to sai ya nuna mana cewa wannan aya tana nuna mana ashe wannan ɗakin da an taɓa gina shi ya rushe ɗakin kaba da mala'iku sun taɓa gina wa Allah ya rushe shi za a ce makanal baiti Allah tushrik bi shari'a to shine wasu malaman suka ce a mala'iku sun taɓa gina shi shekaru da dama gurin ɗakin Allah ne amma annabi ibrahim shi ya jaddada shi ya shahara shi ya fito da shi ala ayi hal annabi ibrahim da ya gina ɗakin allah ko da ba shi ya fara gina shi ba ya ɗago foundation ɗinsa ya gina shi ya rufa shi kuma allah ya sa wuri mai albarka ne ake zuwa ake ibada duk mutumin da ya salla guda ɗaya a wannan ɗaki na ka'aba yana da ladan sallah dubu ɗari yanzu wanda ya isha'i yau a harami to ya fi ka da minti dubu ɗari idan a madina ya yi ya fi ka da ninki dubu idan a baitul maqdis ya yi ya fi ka da ninki ɗari biyar ibada a wannan wurin wasu malamai suka ce hannatila ninkinta ya fi na waje shi sa wai wasu yake cewa buƙatar maje haji sallah duk wanda ya je haji bai shiga masallacin harami ya yi ta sallah ya ta sallah ba an gama da shi dole su kawo wasu ga'idodi da za su kuntata wa mutane su hana mutane shiga wurin saboda sun san ranku yana rataya a wurin yanzu wani abu mamaki da allurar nan da ake ta kwarwana aka ce a yi mu har yanzu mun kasa ganewa an kasa mana bayani a kanta ita dai allurar nan korona nan idan ka yi ta ba za ka daina sa wannan takunkumin ba za ka ci gaba da sawa kuma idan ka yi ta aka tambaye su za a daina social distance a'a za a ci gaba da yi to me amfani ta na yi kayi to ba sai mu suke ba mu miƙi kafa to amma za ka yi ta kuma za ka ci gaba da sa wannan takunkumin sumbata ko wace su fesma sai ka saka ko da ka yi wani ya zo zai yi wani mutum allura a gidansa sai ya gan shi ya rufe baki ya yi kaza ya sa waye ya sa waye ya sa waye sai ce ah, ba ka yi allura ba ya ce ya yi to tun da ka yi allura ina ce maganin ka ta kama ka ne ko to me da rufe ka? ko me yana jin tsoro to haka za a yi ta zama har yanzu dai ba su yi mana bayani ba muna jiran bayani ya kamata a ce idan mun yi ta allurar to a ba mu yanci kuma mu sahu a masallaci mu yi dukkan mu'amalolinmu amma a turkuma mutane allura kuma a ci gaba da zama a yanda ake a haka an rufe wasu kasuwanni an rufe wasu wurare wuraren ibada wasu muhimmanci an hana mutane su abin nan da wani sauransu yanzu misalin kamar yanzu maka da madina masallacin duk wanda zai shiga sai yayi alluran nan to ai tun da dai sun yi alluran gaba sai su haɗa sahuwai to kenan ba ta ba ta kiwarin ba ta karewa kenan dole dai akwai wata manufa dole dai akwai wani abu kuma ya kamata a mutane bayani kuma har kasashen da duk suke yin ta din waɗanda suka yi har yanzu dai yadda baka yi ta ba da yadda ka yi ta daidai ɗaya ne a ya kamata idan ka yi rigakafin kaza to wani abu ya baka kariyar hasbunallahu wa ni'mal wakil la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ya Allah kai muka kai ƙara gari kai ka san me ya wannan al'amari Allah kai mana maganin shi Allah ta shirk bi kada kai shirka da ni da komai a nan abin da aya take nufi Allah ya yi masa wasiya bi adamil ishraki bihi kada ya shirka da Allah ya yi ikhlasin ibada ga Allah shi kadai kuma Allah ya masa wasiya ya tsarkake wannan ɗaki na Allah daga dukkan wato ƙazanta ta fili da ta ɓoye da bidiyoyi da ɓata da najasa kuma ya sanya shi wato wuri ne na masu ɗawafi su zo su ta ɗawafi Allah ya so a rinka yin ɗawafi ga masu zuwa da baƙi aka ce baƙo idan ya zo makka ya yi haramin makka abinda ake so ya ta yin ɗawafi da yawa ɗan gari kuma tun da kullum yana nan ya ta fila. فطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود كتركك ga masu tsayawa suna sallah da kuma masu yin ruku'i da sujjada wannan ana mana bayanin arkanin sala ne li bayani idan sha'ani hadhihi ibada dan saboda girman wannan ibada aka haɗa ɗawafi da sallah don saboda ba a shar'anta dawafi in ba a cikin masallaci ba ba wanda zai je wani guri ya dawafi in ba a masallaci mai alfarma ba sai dai masu zuwa suna yin yan bid'a masu zuwa suna dawafi a kaburukan malaman su da shehunan su malamai sun karba daga wannan aya cewa bai halatta a bar kazanta a masallaci mai alfarma ba tunda Allah ya ce annabi Ibrahim wa tahir baiti lit ta'ifina kar a bar ƙazanta kar a bar najasa kar a bar datti Allah ya saka wa hukumar Saudiya da alkhairi tabbas suna kokari wajen tsaftace wannan ɗaki na Allah da inganta shi da sa masa turare da gyara shi a hayya shi ka ji guri mai kwanciyar hankali da nutsuwa na ibada ka ga mutum miliyan barkatai a ciki a wuri guda amma baka taba ganin datti ba duk inda za ka shafa a masallacin haramun maka ko na madina ba ka taba ganin ƙura ko yana ba kullum cikin maintenance ake kullum ba wata awa da ba a tsaftace gurin in an gama sharar ƙasa sai a hausa ba akwai inji na iska wanda ake bi duk amma duk fila ana hure ta haka ban ɗakunansu ba za ka taɓa zuwa ka ƙazanta ko ka ji wani ba sam akwai ma'aikata kwana suke 24 hours ga kayan ƙanshi suna ƙoƙari waɗannan mutanen Allah ya taimake su ya raba su da sharin Yahudawa amma tabbas a duniya babu wurin da ake kula da shi ake shigansa dan adam yake haduwa a ciki cinkoso kuma aka yi maganin kazanta da dauda a ciki irin masallacin haramin makka da madina gafa kuma magunguna da suke tafesa a cikin ruwan nan suna wankewa ana zuba magani na kwayoyin cuta wanda in ba haka ba za ka yi mamaki a gurin da ake dawafin nan kowa ya shaka da kafarsa kuma ka kafa goshinka ka yi sujada kuma ba ka ji wari ba duk kafofin mutane duk an tattata, amma wallahi in ka kafa goshin ka za ka taɓa ga datti ba tas wurin ne yake kuma ka duba za irin su tattabaru irin su tsuntsaye suna ta bi suwaye ba za ka taɓa ganin kashin tsuntsu ba suna da na'urori suna da kwamfutoci da sun ga ƙazanta akwai inda kwamfuta za ta nuna musu aje a tsaftace a gyara ciki da waje injina na wanke tayar da ruwa da omo da kanshi da waye da sauransu waɗannan mutanen duk wanda ya je wannan gurin wallahi zai sallama musu ya san cewa cewa lalle mutanen nan suna kokari kwarai da gaske shi yasa mu ta addu'a Allah ya tsare kasan nan Allah ya kare kasan nan Allah kada ya bada dama ga makiya su rugurguje wannan kasa ibadar da ake zuwa ake a Makka da Madina ya Allah karka haramta mana kada ka bari makiya Allah su toshe mu daga zuwa wannan to shine me yasa suke wannan saboda Allah ya gaya wanda ya gina ɗakin wa tsahir bai ce li ta'ifina wal ka'imina wa suka'i sujudi ga masu dawafi ga masu tsayuwar sallah ga masu ruku'i da sujada a tsarkake su a tsarkake gurin saboda masu yi Allah baya so a ibada a cikin kazanta shi yasa a noman masallaci ma manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi cewa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil masajid an tutayyaba wa tutahhar wa tunazzaf annabi ya yi umarni dangane da masallacai, duk masallaci a tsarkake masallaci a fesa wa turare masallaci a goge masallaci wannan sunna ce ta annabi duk masallacin da ka je ka ganshi da zauɗa da dace, to mutanen nan sun saba sunna wannan hadisi ne an tayyaba an tutahhara wa nazzafa wa tayyaba duk a cikin hadisin a tsabtace a wanke a gyara kuma a rinka fesa turare a masallaci sunna ne a rinka kunna turare na wuta ko na mai ko na ruwa a rinka fesa a masallaci mutane in sun shiga masallaci su ji kanshi yana buga su su yi ruku'i cikin kanshi su yi sajjada cikin kanshi ba a zo a bar masallaci cikin kazanta da datti fanka ta yi datti ta lalace wane ne wane ne wani gurin ka ga yana shekararsa wajen 25 ba a taba yayi yana auren ba billahi azim wannan saba wa Allah ne duk waɗanda suka gina masallaci ba sa tsaftace shi ba sa kulawa da shi su sani sun saba wa sunnar annabi shi sa inda aka ci gaba in ka shiga masallatansu ba za ka yi sha'awar ka fita ba saboda an gyara shi wuri ne na ibada mu ko yanzu mun fi gyara falukan mu da ɗakunan mu na kwana da ofisoshin mu da wuraren taryan bakin mu akan masallatan mu wani masallaci in ka je kafet ɗinsa ka je da farashar shadda kana ana gama sallah ka koma gida sai ka yi wanki saboda datti da ƙura ƙwarai kuwa wani masallaci in ka kafa goshinka a inda ake sujira wari za ka ji saboda wani ya yi atishawa ba wanke ba wani ya zubar da majina ya goge mutum ne zai zo yana zaune a masallaci katau atishawa haka in yi haka nan sai faki ido sai samu ta wannan kafet da masallaci sai goge muku shi ko mutum ya zo masallaci ana hudu ba ya dan sa a wannan hannunsa hanci ya dan ciro dan ta sono ya abu sai samu gindin wanda sai liƙe muku shi ko mutum ya zo ya yi kaki a masallaci kak sai ya samu bangon masallaci sai ya ba muku shi ku lura inda ake ɗaukan takalma inda ake cirewa duk yawanci ya ne saboda ba mu samu tarbiyyar gyara masallaci ba datti mutum ya shiga masallaci ya shafi a wata sai ya ɗaga kafet sai ya sa da fiye wata saboda ba shi da tsari a rayuwarsa saboda shi bai san tsafta ba mutum ya shiga masallaci da azumin ya ci dibino in ya ci dibino dan dibino da zai sa shi aljihu in ya fita ya jefar ba sai ya samu wani guri a masallaci sai ya liƙe shi ko mutum ya shiga masallaci da takalminsa ya ta ko kashin dabba ko kashin mutum gashi yana ganin da kuda yana wari sai shigo da shi masallaci sai haɗe sai ya ɗora maka shi a wajen inda ake ajiye takalmin ka yi sujada duk ya gune ka gaba ɗaya ko ko mutum mai sana'a mai kazanta ko yana sana'ar fawa da jini a jikinsa ko bakanike ne da bakin mai a jikinsa ko mai sana'a mai datti a jikinsa ko mai fenti ne duk jikinsa duk fenti sai inda an kira sallah sai zo da wannan kayan na sana'a da dattin da kazantar haka zai zo ya shiga sahun gaba ya zo kan kafet ɗinku da kuka wanke kuka gyara a haka zai zo shi musulmi ne kuma dole a bar shi ya sallah a haka amma inda zai je ɗaurin auren abokinsa sai ya cire wannan rigar rigar fentin nan ba zai je da ita ba rigar da ya je aikin fawon nan ba zai je da ita ba riga da ya je ya tonan kaza nan da zai je ko lebura ma'aikaci magini da ya gaggen kaya da komai da an kira sallah sai shiga masallaci da wannan kaya suna ɗoyi ka san kayan magini da kayan nake ba a wanke su sai bayan wata uku da rabi ake wanke su sai abin da Allah ya da Allah ku mun gyara fa na yi kuskure Allah ba wa magina da wasu waya haƙuri ina faɗa ne don a gyara yanzu daidai ne ka shiga masallacin mutane da suka tsabtace suka gyara kawai don da dana kai musulmi ne ka shiga da wannan kayan baka cire suka sa kayan kirki kai sallah ina qudu zinatakum inda kulli masjidin yanzu Allah fa zaka je gurin sa inda za a ce gwamna yana kiran ka zaka je gaban gwamna da wannan kayan ko ci a wannan garin ku yana kiran ka zaka je gaban sa da wannan kayan ko sarkin garin ku ranka ya dade ya ce yana son ganin ka za ku yi magana dan Allah zaka je mai da kayan fenti a jikinka to me yasa kuke zuwa gaban Allah da wannan kayan in an yi magana ku ce ku musulmi ne ai ibada ne ai Allah yana karban sallah ina maganar tsarkake wajen ibada kuma yanzu wanda ya zo ya sa farar shaddarsa ya yi guga ya fesa turare yanzu an ce liman ya zo ya ce a da sahu a haɗe yanzu kai in ka haɗe shi da wannan mutum baka cuce shi ba nike ne ya zo da bakin mai a jikinsa da komai an ce kuma a daidai sau kuma shi dan sunna ne yana ta matsaka kana matsawa yana ta matsaka zalabi ta ma ba to shi kuma wani addini ne na taba zuwa wata rana wani masallaci sallah Allah ya jarrabe ni tsautsayi ya sa na haɗa sahu da wani kai na ji jiki a wannan rana wato da na yi sahu a jikin mutumin nan ni dai mutumin nan ni abin da na ɗauka wallahi na ɗauka mahaukaci ne kurin shigo masallaci malam wani irin ɗoyi yake na fitar hankali malam wato wurin da ya wurin da ya tsaya ɗin kudaje ne suke tabin gurin nace to wannan kashi yayi ne ko me yayi a gurin nan ne to amma ba yadda zan yi sahun nan ya kama na haƙura da yadda ƙawata na ce bari dai in kamanta kai ranar na limamin na yana sallah sai da na ji ya tsawaita sallar nan ta yawa ina ganin wani da ya kewayo duba ya ga shi ne sai ya juya baya sai canja wuri saboda bai zai iya ba ko ni da na yi sallah a wurin wannan mutumin na san sai dai Allah ya yi min rahama ya Allah ya sani cewa ba ni da cikakken kushu'i a ciki saboda Allah Allah nake a gama sallar nan in daga takalmi na ne gaba da na juya sai na gan shi wani mai wata sana'a ce wari wari jikin yake wari kudaje suna ta amma ba ruwan sun da malam bahaushe ne mafulatan ya kai shigo masallacin mutane nace irin wannan da da yan agaji da yan hizba cicciɓar sai kamata su su kama shi gaba ɗaya su je su zube shi a gindin banɗaki su watsa mai ruwa bokiti bakwai tukun na kafa Allah ya sauye don Allah mu yi kokari wato mu kiyaye mu kyautata wurin ibadar yanzu Allah ne ce wa tsakir bai ce lissa'ifin baitullahi ba harami ne kadai ba duk innal masajid duk buyutullah ne duk masallaci wazajen ibada ne na Allah sun mutunta wurin ibadar ku je ku ga coci yadda ake kulawa da coci da turare da fulawowi da kayan ƙanshi da wane ne da wane ne amma musu sai bar masallacin mu a wulakanci wani masallacin ma ce kai wallahi wakin unguwar anan suke kwana sai idan liman ladan ya zo kiran sallah kiran sallah a salat sai ya kore su ya dan shashare a zo a bai saboda me ba kofa da haka awakin mutane na unguwa da ba su da wurin kwana sai su zo shiga masallacin sai su kwana a wurin sai a ce kai wallahi awakin sun mana fitsari a masallaci ba su da kishi mutanen kishi babu su gyara su tsamtace ba su damu ba saboda ba dakunan kwanan su bane ba to wannan wuri Allah ya ce a tsarkake shi a gyara shi saboda me saboda a samu daman yin ibada mai kyau imam al-qurtubi yace a da a tarihi an ce ɗakin kaba din nan an samu wasu mutane jurhum da amalikawa da suka ajiye gumakansu a wurin da gefen ɗakin kaba din kafin annabi ibrahim ya gina wannan ainihin wato daki din shi sa Allah ce fashtani bu rijisa min al wasu washtani bu qawla zuri wasu suka ce ma'anar ayar shine bahir baitiya Allah annabi Ibrahim ka tsarkake ɗaki na daga dukkan kazanta ta shirka da gumaka haga wannan an yi umarni da a yi tauhidi a kaɗe ta Allah a ɗakin Allah ke duk wani abu kuma na saƙo to kada a yi shi to amma bokaye bokaye marasa tsoron Allah ba su yarda da wannan ayar ba su aiki da wannan ayar yanzu malam shiri ake in ana so a yi wani tsafi daga cin tsafuffuka da ake yi sai a ce za a je ne a ce an je can a yi barna a je ɗakin ka'aba ko a je kusa da ɗakin ka'aba a yi luwaɗi sai a dawo to wannan shine wannan tsafin zai ci ana yi wannan ba ɗaya ba ba biyu ba shi mai yin tsafi babu wani abu na haramfa a wajensa komi zai iya yi don ya samu biyan bukatarsa akwai wanda aka ce ya nemi mahaddacin alkurani ya biya masa kudin umra su je da shi hotel ɗin da ya fi ko ina kusa da ɗakin allah ana hango ɗakin allah ya yi luwaɗi da wannan mutumin bikin qur'ani kuma yi luwadi da shi kuma kusan dakin Allah kuma ya dawo gida zai samu biyan bukata kuma hakan aka yi layin azimin malam ana gaya maka ta'adin da mutanenmu suke da barna da mutanenmu suke malam ba kyau yanzu kaga a ƙasar saudiya tsafi hukuncin matsafi sare masa wuya suke duk matsafi an kama shi hukuncinsa ya dam ne Kashe shi ake amma wallahi mutanen mu sai su tafi da kayan tsafi sai sun je makka a makka za su yi tsafi garin da aka haifi annabi muhammadu garin annabi ibrahim lamba ɗin musulunci su a hukumar saudiya har ya gobe hukuncin matsafi hukuncin tsafi kisa kamar yadda sayyidina umar ya ce a nittulu kulla sahirin wa sahira duk inda kuka ga matsafi namiji ko mace kurin in dai wani matsafi ne ɗan tsubbo ne to a kashe shi amma ni din nan a airport mun taba zuwa layi ana screening din mu za mu shiga a madina wannan shekaran muka sauka sai ga cikin yan uwa da muka tabo da su a najeriya wani an zo an kwance da kansa duk kayan tsafi ne a ciki kakka ga yadda yan sanda suka zo subhanallah haram subhanallah haram alai subhanallah suna ta subhanallah an kawo musu bala'i kasa saboda su basu san wani harsa wani guru wani laya wani kan bushiya da wani eh, abin nan eh, abin gawan zomo da waye karkace inda a kayan tsafi malam wani abin da aka bude shi malam kowa sai da rufe bakinsa ya ɗiba ya kai zai shiga madina zai shiga makka zai je riyad zai je tsafa tsafansa saboda akwai kasamun mutane irinsa wannan mutumin tun da aka cafke shi ba mu sake jin labarinsa ba alkawari ne sai sun batar da shi ai kwarai da gaske ai ba sa wasa da wannan lamarin kai anan tsiyarka da barnarka ta ishe ka har zaka je wurin da yake ɗakin Allah ne kai ta'adi shi yasa wallahi wani lokacin dokokin da suke kafawa don su kare alfarmar wurin nan in suka kyale shi wallahi sai an an sha wiwi ma a wurin wata rana shi yasa suke tsanantawa ba su bari ayi abin da yake ba daidai bane ba so kun dai akwai umarni na Allah tabaraka wa ta'ala a kiyaye kada a yi saƙon Allah a cikin wannan guri to sai Allah ya ce mai malam أنا مشهور الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da yi mana bayani dangane da abin da ya umarci annabinsa annabi Ibrahim bayan ya nuna masa ɗaki ya gina masa ɗaki da shi da ɗansa Ismail sun gina kuma sun yi addu'a Allah ya karɓa an bai da shi wurin sallah wurin dawafi wurin ibada wanda shi ne da ni da kai har yanzu muke fa'idantuwa muke amfanuwa ya ce to kuma ka yi wa mutane shela da aikin hajji kuma annabi ibrahim shine mai gidan aikin hajji aiki shine asali ai kalmar addin tana nufin al'ilam ka yi wa mutane ka sanar da su dangane da zuwa aikin hajji su tafi da ƙafa ko kuma su hau abin hawa rijalan a ƙafa wa ala kulli zamirin ko kuma suna haye da raƙuma in an ce abdamir raƙumi wanda ya ya motsi ya rame saboda bala'in tafiyar kafa su hau raƙumansu an gane ko su taho su zo su yi wa Allah ibada ya tina min kulli fajin amika za su zo daga dukkan wani ainihin wato lungu da saƙo mai zurfi kalmar ya cina ma'ana alhazai za su taho da daga dukkan alfaji alfaj ana nufin alfajwa bainar jabalai ne wata hanya matsatsiya tsakanin duwatsu guda biyu amma ana nufin alfaj ana nufin a tsariƙul muddasa hanya amik mai zurfi amma malamai suka ce kar abin da ake nufi da faj ana nufin mutlaƙul tsariƙ kawai jam'insa shine fijaj ma'ana su zo ta hanyoyi amik al'amik masu nisa duk nisan inda suke su taho ko da ƙafa ko kuma su taho da mai da abun hawa al'amik ɗin ma'afud ne daga kalmar al'umku al'um bil'ain a larabci ana nufin abin da yake mai nisa mai zurfi sai sa ake cewa bi'irun bi'irun amika ma'ana bi'irun ba'ida rijiya mai zurfi ba'idatul gaur mai zurfin gaske sanar da su ya ibrahim ka gaya mutane bi faridatil hajji Allah ya farlanta musu aikin hajji su zo maka musri'ina suna masu sauri musha ala aqdamihim masu tafiya a kafafuwansu ko kuma su zo maka suna haye akan dabbobinsu min kulli makanin ba'idin daga dukkan ainihin wato wuri wanda yake mai nisan gaske malamai sun yi saɓani shin zuwa aikin hajji da ƙafa da hawa abin hawa wanne bulada saboda Allah ya ce rijalan ya yi amfani da rijalan saboda a da mafi rinjayen masu zuwa aikin hajji a ko'ina suke a duniya da ƙafa suke zuwa majority wanda yanzu kuma za ka ce majority da jirgi suke zuwa kuma ya yi amfani da rijalan ana nufin maza saboda galiban maza su a ƙafa suke tafiya in ka gama mutum ya hau abin hawa to mace ce amma namiji ya iya takun ƙafa saboda akwai lafiya sannan sai ce wa ala kulli zamir wa ala kulli zamir kinaya ne na akan kuma dukkan wani abin hawa raƙumi ne jaki ne alfadari ne da sauransu amma kalmar zamir din da ana nufin raƙumi wanda yake mahzuri sai wasu malamai suka ce wannan aya tana nuna tunda Allah ya fara maganar masu tafiyar kafa yana nuna aikin hajji ta fi falala in an je da kafa ba a kan abin hawa ba abdullahi dan abbas ya ce babu abin da ne bakin ciki a rayuwata ya ce ma asa ala shay'in fatani illa an la akuna hajjatu mashiyan babu abin da ne bakin ciki ya bata min rai ya kubuce min irin ban samu na yi aikin hajji ina tafiyar kafa na je hajji ba saboda na ji Allah yana cewa ya atuka rijalan wa ala kulli zamirin ibn abi najih yake cewa hajji ibrahim wa isma'il alaihi salam ma shi yayi da annabi ibrahim da annabi isma'il gaba ɗaya sun tafi aikin hajji da suka je to kenan wannan ra'ayin ibn abbas da sauransu suna nuna tafiya aikin hajji da kafa shi ya fi a hau abin hawa inda dama amma fa babu saɓani duk malamai sun yadda ka hau jirgi ka hau doki ka hau jaki ka hau alfadari ka hau iska in ma za ka hau iska duk abin da za ka hau ka je maka halal ne ba laifi amma saɓanin wai wanne ya fi falala imamu malik da imamu shafi'i su kam da malik da shafi'i dukkan sun tafi cewa ka hau abin hawa shi ya fi lada to kaga mun kubuta mu masu hawa jirgi kenan da masu mota a malikiya da shafi'iya hawa abin hawa shi ya falala annar rukuba afdal a je aikin hajji akan abin hawa shi ya fi duk wannan sabanin ma sun yi ne saboda da ne amma da yanzu suke malaman to da watakila kuma an faɗi wani zancen ba wannan ba yanzu ina ma jakunan da zaka duk yan canna sun cinye jakunan gaba ɗaya Allah kuwa ai da jakunan ragon su da yawa ko <laughs> yanzu kafin kafin ka <laughs> gaji za ka daɗe. duk an cinye su cinye su ake yi ka san shi kayan haram bai da albarka in ana cin sarguwa yake yi yanzu kaga tumaki ana ci suna karuwa awaki ana ci suna karuwa shanu kullum ana yanka kullum sai mun ci nama amma kuma suna nan da yawa ba ka taɓa zuwa kasuwa a ce wai ba shanu ba ko ba tumaki ba amma jakuna fa tunda yan china suka fara zuwa suna loda su a roka ana tafiya su suna cin yawa jakuna suka yi tsada suka suka yi kaɗan karnuka ma kulawa duk sun ɗebe sun ci cinye su to inda jakin hawa a hau dan jaki yana da amfani kwarai da gaske kaɗan dan jarraba musamman tun yanzu al'amuran hawan jirgin ya zama abin da ya zama ka samu jakin ka lafiyayye ka yi mai koto ka ci gaba da tafiya mu yi maka sallama mu ce ma haɗu a lahira ta yi koyi kenan da magabata wanda suke tafiya a kafa me yasa me yasa imam malik da imam shafi suka ce a tafi akan abun hawa shafi suka ce annabi akan abin hawa ya tafi sannan kuma akwai ciyarwa da ɗaukar nauyi da kashe kuɗi yana kan abin hawa ne kai za ka ci kuma za ka ciyar da abin ka. kuma aikin hajji galiban yana daga cikin wato a daɗin yadda su manzan Allah suka yi sun tattafi akan raƙuma da ababen hawansu su ba da idan mutum ya hau abin hawa amma wasu malaman suka ce kai a tafi a kafa saboda a ci wahala duk abin da ka sha wahala sosai ai kaga akwai lada saboda akwai hadisin abi sa'id ce manzan Allah ya yi hajji a wata shekara da shi da sabansa da kafa suka tafi daga Madina ila Makkata tun daga Madina zuwa Makka suka taka ka duba wannan tsawon wannan hanyar za ka yi tabbaci kafin a kai Madina daga Makka amma ka duba a ce annabi ya taka da kafa ya tafi Allah musu afuwa Allah ya kara musu matsayi da daraja to amma abu na ƙarshe shine ina maganar hawa jirgin ruwa kuma ba a yi magana ba a cikin ayar ba maganar jirgin ruwa to shine wasu malamai suka ce wannan yana nuna duk wanda yake ƙasarsa ha wanda yake ƙasarsa tsakaninsa da ya je maka ruwa ne to bai zama wajibi akan sa ya je aikin hajji to wannan wani kauli ne cikin aqwalul ulama kamar da Imam Qurtubi ya faɗa cikin tafsirinsa suka ce tunda Allah ya zo a cikin ayar nan bai faɗi magana jirgin ruwa ba bai faɗi magana hawa teku ba ko hawa kogi ba bai ambaci albahar ba to wannan yana nuna cewa an jefar da wajibcin aikin hajji ga wanda yake garin su sai ya hau ruwa yanzu kenan farzin hajji bil bahri saqif babu shi imam malik yace ni dai ban ji inda aka ambaci maganar tahowa aikin hajji ta ruwa ba to amma malamai suka nuna suka ce a'a rashin ambatar zuwa aikin hajji ta ruwa ba yana nuna an jefar da farlancin aikin hajji ga mutanen da suke tsakaninsu da maka ruwa ba ne ba saboda mai an lura da majoraci ne rinjaye mafi rinjaye ko dai su hau abin hawa ko kuma mai su tafi da kafa so dan ba a ambaci wato ruwa ba baya nuna ba za a hau a ruwa ba kuma ba zai ma taɓa yiwa ka je aikin hajji ba ka yi tafiyar kafa ba dole ko ka hau ruwan in ka je akwai inda za ka sauka akwai inda za ka sauka sai ka taka da kafa ko sai ka fa hawa kenan dai ba ni sunan shi zuwa aikin hajji ta ruwa shi ma ba laifi ba ne kuma ba a jefar da fallancin ba na faɗi wannan ne saboda amana ta ilimi ba mamaki watakila wani malami yana karatu kaga ya koro fatawa ya ce ai duk wanda ma tsakaninsa da garin su ruwa ne ma ba sai ya je aikin hajji ba ba shi da farlanci a kansa an faɗa amma magana tana da rauni ba ta da ƙarfi bari mu dakata a nan akan wannan hukunce-hukunce na aikin hajji saboda yanayi na lokaci abinda muka faɗa na daidai allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwa da rangwamen ubangiji tabaraka wa ta'ala wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh